Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esiyar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba sha uku ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da wani masanin harkokin siyasar Amurka Malam Hassan Sallau Jibiya akan zaman da yau Majalisar Wakilan Amurka ke yi don kada kuri'a na tabbatar da tsige shugaba Donald Trump. Sannan za ku ji cewa a Najeriya a tsakanin shekarar da ta gabata ta dubu 2020 zuwa cikin wannan sabuwar shekara jami'an hukumar ndlea ta jihar adamawa sun samu nasarar cafke mutane 200 da kuma miyagun kwayoyi sama da kilo 2000 biyo bayan samame a wasu ƙananan hukumomin jihar 21 bayan haka za kuma ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni amma yanzu dai bar mu fara da labaran duniya. jama'a alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba Majalisar Wakilan Amurka ke zaman kada kura a kan sake tsige shugaba Donald Trump karo na biyu, abinda ba a taɓa yi ba a tarihin Amurka. 'Yan Democrat suke da ranjaye a majalisar kuma suna da isassun kuri'un da za su amince a tsige shugaban, amma yanzu ana samun ƙarin 'yan Republican da ke goyon bayan ƙuduran. 'Yar majalisa Jamie Herrera Butler ta sanar a yammacin jiya talata cewa za ta kada kuri'ar goyon bayan tsige shugaban. ta faɗa a wata sanarwa cewa trump ya saba alkawarin da ya ɗauka a matsayin shugaban ƙasa. 'yar majalisar wakilai liz cheney kuma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan republican a majalisar wakilai da take bayyana goyon bayanta a kan tsige shugaban ta ce ba a taɓa ganin cin amanar da shugaban ƙasa ya yi ba kamar wannan Kasar China ta sanar da samun adadi mafi yawa na rana guda na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da ba a gani ba tun watan Yuli bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar daga lardin Hebei. Hukumar lafiyar kasar ta sanar da samun mutum 115 da suka kamu da cutar a jiya talata inda daga cikinsu a lardin Hebei aka same su wanda ke kewaye da Beijing. Hukumar ta kuma ce mutane 700 daga cikinsu waɗanda suka kamu da cutar daga cikin yankin suka same ta. Wannan shine adadi mafi girma da aka gani a ƙasar tun daga ranar 30 ga watan Yuli. jami'ai a lardin harvey sun ba da umarnin sanya matakan kulle a birane da yawa yayin da hukumomi a arewa maso gabashin lardin heilongjian inda aka samu sabbin kamun cutar mutum sha shida suka ayyana dokar ta ɓaci a gaba ɗayan lardin mai jama'a miliyan 37 a halin da ake ciki kuma masu bincike a kasar brazil sun ce rigakafin cutar covid-19 da kamfanin maganin sinovac biotech na china ya hada ya nuna yana aiki da fiye da kashi hamsin cikin ɗari bayan gwaje-gwajen rigakafin da aka shayi a kan mutane a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama a gabashin Siriya a yau Laraba. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci wani babban jami'in leƙen asirin Amurka da ke da masaniya akan harin na cewa Hare-haren sun auna wasu wuraren ajiya da ake amfani da su don ajiye makaman Iran ne, kuma an iya kai su ne da taimakon bayanan sirrin da Amurka ta samar. Ba kasafai Isra'ila ke mai da martani akan harin da ake kaiwa a Siriya ba, wanda ita da kanta ta sha kaiwa lokuta da yawa a kasar a cikin 'yan shekarun nan a matsayin yaƙi da sojojin da ke da alaƙa da Iran da ke Siriya. Kafar yada labaran Siriya ta sana ta ba da rahoton cewa Harin ta sama ya taɓa garuruwan Darel Zur da Mayaden da kuma Bukamal. Gwamnatin Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa karan farko cikin shekaru kusan saba'in akan wata mace sana'a. Da safiyar yau Laraba ne aka aiwatar da hukuncin kisan akan Lisa Montgomery a wani gidan yaron tarayya da ke Terre Haute a jihar Indiana. Duk da jerin kararrakin da aka shigar na neman hana hukuncin kisa a dokace, a yammacin jiya talata kotun kolin Amurka ta amince a aiwatar da kisa. A shekarar 2007 ne aka tabbatar da laifin Montgomery na shaƙe wata mai juna biyu, ta kuma yi mata fiɗa ta ciro ɗan da ke cikinta. Montgomery ta ɗauke ɗan ta kuma yi ƙoƙarin mallakarsa. Lauyoyin da ke kare ta sun yi muhawara kan cewa An ci zarafin Montgomery sosai ciki har da fyaɗen gungun mutane a lokacin da take yarinya abin da ya shafi rayuwarta gaba ɗaya ga kuma taɓarɓarewar matsalar hankali da dangin take fama da shi. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, a yau Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen Democrat ke kada ƙuri'a a kan tsige shugaba Donald Trump a karo na biyu, biyo bayan tarzoma da magoya bayansa suka yi a Majalisar Dokoki a ranar Laraba da ta gabata. Wasu 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun fara bayyana goyon bayansu ga wannan mataki na tsige shugaban. Malam Hassan Sallau Jibiya ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka kuma mai sharhi akan siyasar Amurka ya mana fashin baki. Ga yadda hirarsu ta kasance da abokin aikinmu Baba Makeri. To yau da majalisar wakilai take kada kuri'a na tabbatar da batun tsige shin menene kake hasashen gani bayan wannan kuri'a da majalisar wakilai za ta kada? To kaga dai dududu bai fi yan watanni ba da suka wuce da aka shiga cikin wannan da ta ainihin tsige shugaban kasa. inda ba a samu republican dan jam'iyyar republican ko ɗaya ba da ya goya masa ba amma a inda yau abinda muke tunanin zai faru za a ga cewa akwai 'yan jam'iyyar eh, republicans da za su ainihin kada ƙuri'a tare da 'yan jam'iyyar democrat ta goya ma wannan ainihin yunkuri na tsige shugaban ƙasa a karo na biyu baya to shine dai abin da zai dan jawo mutane hankali sai kuma ainihin saurin da aka kawo ga wannan matakin inda za ka san cewa abin ba wasa kasan wancan karin sai da aka yi ta muhawara aka yi ta muhawara kafin a kai ga lokacin da za a yi zaben to wannan ko gashi daga ainihin kawo wannan kudiri duka jeje na ko shekarun jiya gashi har inda yau take za a zo a kada kura a majalisa wannan gaskiya abu ne mai muhimmanci sosai da ya kamata a yi la'akari da shi To ko akwai wani darasi da kasashe irin namu kuma za su iya ɗauka daga irin wannan dabarwar da ake ciki? To darasi dai ba zai wuce cewa ba mun komin wata wata cika goma ba. Za ka ga akwai 'yan kurakurai tare da ita because ai za ka iya ce da kusan irin wannan kurakuran ne suka kawo shugabannin ƙasa irin su Donald Trump akan karagar mulki saboda kaga komi wani lokaci kasashen mu na afirka ana ganin cewa a ya ba za ku yi kaza ba kamar kasashen su amurka da ingila da sauransu to su ma kasashen ingila da amurka su ma akwai wani lokacin da zai taso irin wannan lokacin su zama suna suna samun kalubare na nasu demokuraɗiyya saboda haka ita demokuraɗiyya dinga ɗaga mata kafa idan aka yi wani kurakuran sai dai a nema amma a nemi gyara a nemi yadda za a gyara gaba kamar yanzu kaga yanzu kaga majalisar yan ah, majalisar wakilan amurka sun ce ba su sake duk da sauran yan kwanaki shugaban shugaba trump ya bar mulki amma ana son a yi gyara a nuna darasi cewa babu wanda zai zo irin wannan taga kama karya kuma ya tafi haka nan ba tare da an nuna masa cewa ga matsayinka ba. Madalla Malam Hassan Sallo Jibiya kenan akan zaman da yau Majalisar Wakilan Amurka ke kada kuri'a don neman tsige shugaba Trump a hirarsu da abokin aikinmu Baba Makeri. To har yanzu a Najeriya jami'an hukumar NDLEA ta jihar Adamawa sun samu nasara biyo bayan wani samame a mabuyan wasu bata gari a ƙananan hukumomin jihar 21 da yake nuna wa manema labarai waɗanda aka kama. Kwamandan hukumar a jihar Idris Bello ya ce daga farkon shekarar bara ta 2020 zuwa wannan wata na janairu sama da mutum 200 aka kama a jihar hakanan kuma jami'an hukumar sun samu nasarar cafke miyagun kwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram 2,083 wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da karin bayani jami'an hukumar ta ndla sun ko sami wannan nasara ne biyu bayan wani samame da suka yi a wasu maboyan ta gari a kanan hukumomin jihar 21 ko da yake nuna manema labarai wanda aka kama kwamandan hukumar a jihar adama alhaji idris bello ya ce ma daga fakon shekarar ba ta ashirin zuwa wannan wata na janairu da muke ciki sun samu nasarar kama mutum ɗari biyu a jihar adamawa. haka nan kuma jami'an hukumar ta yandeliye sun ma cafke mugan kwayoyi da nauyin su ya kai kilogram dubu biyu da kuma tamanin da uku to wai koya lamarin ya kasance ga dai kwamandan hukumar a jihar. Kari daban-daban yanki wura jabi wani market girai na ma na fadi ne kuma duk dai ga sunan hutu sauransu a yanzu za a dudduba a gani don eh, wasu su sha kawai suke irin waɗannan akwai bangar da za mu kai su za a yi musu yari kan ilimin waɗannan wanda kuma aka kama da kaya irin waɗannan masu yawa su za a hukunta su za a kai su shaye-shayen nan ba abin to me amfani su tun da suke shaye kuma su samu zanen su bar waɗannan abubuwan su zai su abu na domin a cikin gari da a ce a kama su ba kama su suna shaye-shaye kamar yadda na ce maka kaga ga aiki galanci kaga suna mana aiki da su suna mai taimaka mana a yan gari ma da yawa gaskiya akwai gasli no mun samu ana zuwa ana gaskiya mana kuma ana amma akwai wasu kuma da gaskiya irin haɗin mai no taimakon da muke so a bada ba a samu yadda ya kamata amma haka za mu ji ci gaba ana banki da mutane da a samu a yi yadda ya kamata to wai kome waɗanda aka cafkin ke cewa ba kwaya ina sayarwa ba koyewa ban da aiki ina sayarwa mata na da ciki yanzu wata takwas ba aiki an daina biyan aiki mashin ni ina da dangin roƙi waɗan siyasa sun ba mu aiki a lokal gwamna wata kusan kusan shekara biyu ba biya mu ba ni ina ga da yanzu in sata ko in mutu gara in wannan sana' an za ɗauke na ɗakin matana banda aikin yi banda sana'a ko ba haka ba na da da matana ina kwance da ita da da aka zo ka ɗauke amma ba a samu da abu ba dole ya samu kai na mafita akwai manya wanda su suke an san su a cikin dare su suke wannan harka manya-manya ne za a kan gano masu ɗaya bayan ɗaya harkan wannan abu wanda su ko taba su ba a yi. Manzarta dai na ma danganta matsalar shaye-shaye da taɓarɓarewar tsaro da yanzu ma ke neman gagarin kundila a Najeriya. Muhammad Ismail da ke ma bin diddigin harkokin tsaro ya ku haska fitilan ne ma kan wannan batu. Alhaji Ibrahim Aiko shakka babu maganan shashayen nan ya ɗaya daga cikin abubuwan da muke fama da shi musamman kuma yake ma haddasa A rashin tsaro a ƙasa in ka lura yara matasa yanzu wasu su ba sa zuwa makaranta sai ka je ka same su sun yi gungu-gungu to da zarar an ce yaro baya makaranta baya aikin yi zai je ya samu dole ne zai samu abin da zai yi ko mai kyau ko mara kyau to a irin wannan halayya ne sai ga yara matasa wasu ma sun taso ba tare da wasu eh, eh, ba tare da iyaye ana sa musu ido ba akan abubuwan da za su yi kuma wasu su ma akasari ba su yi makaranta ba da shauransu to sai ya kasance gaba ɗaya sun shiga cikin wani yanayi wanda yake eh, mara kyau. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Aziz. yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman a kan sana'ar ƙananan dabbobi kamar tumaki da awaki a Najeriya. sana'ar ƙananan dabbobi kamar awaki da tumaki sana'a ce da ɗaruruwan mutane suka dogara da ita na ziyarci wata kasuwar awaki da tumaki da ke waje da birnin ibadan wato a kinyale inda ni tattauna da wasu masu sai da tumakin da awaki tun da dama sunana sana'a me hake sai da akuya ka da kana sai da akuya insha Allah kamar shekaru nawa daga zango muke sai da awaki zuwa bolija muka dawo a kinyale amma yanzu an kai shekara nawa zan kai shekara 40 fa to yaya sana'a akuya ke tafiya a halin yanzu yana da yana bambanci amma yanzu ya canji fiye da da. Me bambancin da da yanzu? Tsada da wahala hanya da wahala ma'aikata yake damun falaki shi yasa wasu ba su ga na gida ba su zuwa sai guda guda suke zuwa saboda sauran ma'aikata da kuma masu kwanta kwanta. Yanzu ya fi tsada koko a can da. Yanzu ya fi tsada da nisa ya fi da tsada. To me kawo tsada? Masifin da suke tafiya a hanya kala kala da yan kwanta kwanta da na ma'aikata da abubuwa kuma dangali ya kara tsada. Wancan bakin bansurun yanzu yana nawa? Zai ashirin da bakwai. To inda ne kamar nawa ake sai da shi? Tara da dari biyar ko tara. Wancan mai furfurfa. Sannan talatin da uku. To yanzu fa? Yanzu zai kai talatin da uku. In za da dai ashirin da uku ne ko da biyu. Wancan kuma mai jan nan fa? Wancan mai jan nan zai kai dubu talatin. To yanzu fa? Yanzu zai yanzu talatin da biyar ake sai shi. Ciniki na tafiya? Ah, yana tafiya sosai duk da haka na tsaye eh, suna daure suna tsaye haka nan. Yanzu a yini kana sai da bansuru nawa? Ya muna da kwastomomi. Akwai masu daga Lagos suna saya, Ba zuwa daga Ondo, daga Akure, daga Jabu. Ina da sai da kamar mota biyu. Amma na fara ke ba nawa ba. Matan hawa awaki fa? Eh, matan awaki akwai ta talatin, akwai talatin da biyu, akwai ta ashirin, akwai ta ashirin da bakwai, akwai ta sha bakwai, duka akwai. Manyan awaki aka fi ciniki ko kanana ranar talata na cinikin manya kamar juma'a saboda haka alaƙa da masu sai cikin gida suna sayan kanana to ya kuna sai da kuɗi hannu ne ko bashi kashi biyu ne wasu na zuwa da kuɗi hannu wanda aka saba su yau da gobe ana riga ana ba su su aiko da su eh, da lau na sai da awa da tunkiya da rago da tunkiya da mece da lamuji da mata to yaya sana'a awaki da tumaki yake tafiya duka suna tafiya amma ya yi kuɗi ya yi kudi ya yi kuɗi da yawa ba kamar na da ba bawo to me yasa awaki da tumaki suka yi kuɗi yanzu Allah shi ne yake san wannan to yanzu kamar wannan dogon tunkiya wannan tana nawa yanzu shiruwa yanzu zai kai wani 25 ko 26 wato 25 ko 26 eh. to a dafa wannan da wani wani ba biyu ko sha bakwai sha bakwai ko sha takwas to waccan tunkiya fa gajera waccan eh. yanzu tana kai nawa gajere na abin na da ko nan yanzu na yanzu na yanzu shi kai dubu ashirin to dafa dafa ba zai kai wani ba ya ka sha biya to ga wani akuya wannan yana kuka wannan baka akuya yanzu shi na nawa da ko yanzu goye mm, yanzu yanzu ya wuce dubu ya kai sha biya ko sha hudu to yanzu fa da he da da mm. zai wuce wannan ko wuya ka dubu goma mm. to yanzu wannan sana'a yana biya ma bukata to sana alhamdulillah suna biya bukata akwai riba alhamdulillah yanzu kaman kana sai da rago ko tunkiya nawa a yi ni. a Allah shine yake sawo na fa suna siyawo suna siyawo bai san lissafi abin sai ga maka sai kasa amma wani bi rana dai kana sai da guda goma a wajen cikin kasuwa a wani ina wuce haka akwai wani bai ka ba akwai wani wanda na wuce haka hmm. eh sana'a awaki tana da daɗi gare ka alhamdulillah akwai daɗi to menene daɗin ta daɗi a to muna samun abin da muke ci to mun gode Allah da yara da mata da namu ne abin da kogo wanda yayi yi min kokari to dole ne sai salame abun gashi ka taba koya mu wani aikin sai da akuya ko tunkiya ko akwai ko kuma rago dukkan su na san abubuwan su da sirwa da wa mun sani da rago da tunkiya da busura da mai akuya ko ai da yan kasa yurawa hmm. mun yi da shi to kana da yara masu wannan aikin da dabbobi cikin kara nan ko cikin ƴaƴanka ko cikin ƴaƴan a ba mu da ba ba mu da me yasa ƴaƴanka ba su sai da awaki suna sai wani sana'a suna makaranta in ya gama makaranta suna ce ta aiki aiki na shi da ba to kamar idan sun gama makaranta kana son su kama sai da awaki ko dabbobi a to an ya faɗi haka sai sai ina so amma bai so sai je gaba sai neman wani aiki amma muna nan cikin ko arewa in sun je muna dawowa muna tafiya muna dawowa amma muna nan cikin muna neman alheri a wajen daba a kasuwa. Suna na Muhammad Yahaya Rijau Local Government Niger State. Sana'a na sana'a akuya. Kada dai kana sana'a akuya? Eh akalla na samu shekara goma sha shida zuwa sha bakwai ina sana'a akuya. Akwai yara da na koya ma bakin gurgurun. Kamar yaro na ka koya ma sana'a akuya? Zai kai kamar mutum biyu haka. To sari ka koya musu koko falkanci? A'a falkanci daya zuwa biyu suna sari ne su sai da mafalaki. Ga ina kake kawo akuya? To daga mai aduwa nake dauko ta ina zuwa nan kuma ina sayan ta daga Neja gida na kenan ina kawo ta nan ibadan jihar katsina ce bakin boda a eh, tsakanin ta da nijar eh, amma katsina state yaya batun farashin akuya idan aka kwatanta da da hali yanzu gaskiya farashin akuya idan aka kwatanta da da kusan ya wuce lunka sannan abun da ma fuskantar barazana da ake mafi rinjayi duk wani abu da zaka je ka sayi kamar farashi idan da yana dubu goma yanzu kana iske shi dubu goma sha biyu ko sha biyar sannan idan ka zo nan wurin sayarwa to sai dai karin arziki da yake idan Allah ya bu buɗa mutum baki ba zai hana shi abinci ba shine kawai wani wuri za ka yi maida wani wuri ka samu kaɗan haka muke ta hakuri da shi. To bayan nan a Kenyal Ibadan ka taɓa kai akwai a wani gari a cikin kudu maso yammacin Najeriya kamar jihar Ogun Ondo Ogun Osun har ikiti. A gaskiya iyaka na Ibadan Lagos a nan nake ina kai akuya Alaba Lagos sai nan Ibadan. Me za ka ce game da matsalolin da kuke fuskanta? Matsalolin da muke fuskanta na ɗaya shine hanya. Saboda wani lokaci za mu taso muna uzurci Allah ya taimake mu mu samu sauke dabbobi sun gaji za mu iske hanya ko mota ta yi karo ko kuma mu iske wurin da babu hanya ma gosulo ya ruhi saboda matsala na hanya. Jami'an tsaro suna damun ku? Eh akwai bosto bosto da yake gaskiya jami'an tsaro suna takurawa. Kamar a tsakanin ina da ina. Eh kaga idan ka taso daga mai addu'a kayan ka kawo kongolom ake ce ma kauyen nan ku akwai jami'ai wanda yake dole sai ka ba da naira dubu sannan za ka wuce idan baka bayar ba wata kila ma kai ko na abinci bai rage ma ba kuma sai an tilasta ka akan sai ka bayar din zuwa ka zauri idan ka wuce wancan bus stop din baka biya ba za a kira waɗanda suke ka zaure su dakatar da kai sai ka koma baya wannan naira dubun nami ne wallahi mu bamu san abun da ake da shi ba tunanin mu ya kamata a ce kuɗi ne waɗanda ake muna aikin hanya da su to kuma akasin haka hanyoyi gaba ɗaya ba inda ka iske ke wani aiki wanda za ka ce an samu ci gaba. su wane ne ke karɓar waɗannan kuɗi na dubu yan sanda ne soja ne civil defense ko kuma aikatan gwamnati. maja ne da soja da yan sanda ne. lukman mohammed halkanci ne ke yi. har da kana wannan halkan. na ji ma ina yin wannan halkan. daga ina zuwa ina. daga bonza zuwa ibadan ko kuma zuwa lagos. cikin yan uwanka ko ƴaƴanka akwai mai wannan aiki na halkancin awaki. babu gaskiya amma dai akwai abokani na masu yin shi. ka taɓa koya ma wani. na taɓa koya ma wani. mutum nawa. to suna ya kai mutum biyar cikin su. ka yaye su. to har yanzu gaskiya ban yaye su ba dan saboda yaran ne kanana. suna ƙarƙashin ka. suna yana karkashi na yanzu nan wannan aiki shi na biya ma bukata sosai kuwa dami dami kai wanda ba za ka manta ba a cikin wannan falkancin awaki daga arewa zuwa kudu na yi gida na yi aure kuma na yi karatu cikin shi ka taɓa cin wata riba wadda ba za ka manta ba ga awaki gaskiya na taba a wani gari ka ci wannan riba ibada na ci ta to ka taɓa faɗuwa sosai kuwa a ina ka faɗi inda baka ba. lagos suna na alhaji sani gumi ina sai da dabbobi ina sai da raguna da awaki a ina hake sai da waɗannan dabbobi wannan dabbobi ina sayan su daga nan ibada a kele ina kai su kara ishirin. lagos eh. me ka shawo shiga wannan sana'a a da yan taimaki na da yan uwana da iyalina wannan sana'a tana biyan ma bukata a insha Allah bakin gurgudu an samu an je Saudiya an gina gida kuma an yi aure tana da matsaloli kuwa eh tana matsaloli sosai to mi a matsalolinta matsalolinta abun da ya shafi kasuwanci na bashi saboda kana da kwastomomi kamar guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku mutanen nan duk bashi zaka bashi akwai mai gaskiya akwai mara gaskiya kana iya kasuwanci kamar na miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko ɗari shida ko miliyan ɗan wata ɗaya wata biyu sai a ce babu ɗari uku babu ɗari hudu babu ɗari biyar wani ma miliyan guda babu suna wurin bashi. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da sakamakon mako na bakwai na Premier League din Ghana da Mutuma labarin wasannin na yau. Bacem United da ke jagora a ligin din na Ghana ta kasa ci gaba da rike matsayinta yayin da ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Ken Faisal. Ashanti Gold da ke a matsayi na biyu ta yi tattaki har Accra inda ta lallasa Accra Great Olympic da ci biyu da ɗaya. Eleven Wonders ta lallasa Kerala United da ci uku da ɗaya. Dream FC biyu Ebisuwa Dwarfs na nema. Brekum FC ta yi nasara akan Inter Allies da ci ɗaya mai ban haushi a Golden City city park a ranar juma'a lagos city sun ka samu nasararsu na farko a kakan bana ya da ta dana wa wafa fc kwallo daya a raga haka ma midiyama fc ta samu nasarar ta na farko bana yayin da ta shaƙi edwana stars da cibiyu da daya ta kuwa elmina sharks da house of oak kunnin doki sun kai ɗaya da ɗai a indon park elmina kuma sai a san ta yi wa liberty professionals kafin tinkau da ci biyu da nema manajojin kuma sai asante kotoko sun gayyaci ɗan wasan su na gaba wadda ya fi duk sauran ɗan wasa daɗewa a kotoko ya bayyana gaban kwamitin jan kunnin marasa jin magana saboda sabawa ƙa'idodi da dama a kilabin mafi muhimmanci a cikin su burgamit da ya yi tafiya da shi zuwa sudan ba wadda aka amince ɗan wasa sai tafiya da shi ba ne yayin karawarsu na kaf champions league a sudan an dai nuna cewa wannan abu da bright jamfi ya yi ya kunyata kuma su asanti kotoko don haka yana da tambayoyi da zai amsa kasar ghana za ta iya gabatar da karar kin amincewa da yadda referee vincent shia enyon nam ahmed ta ci wasa tsakanin su da ivory coast a gasan wafo b under 17 abin da ya shafi sakamakon wasan shugabannin black starlet sun ce za su kuma kai kararsu kan alkalancin wasan na 'yar kasar ta togo ga confederation of african football cup a takaici akan alkalanci maras adalci a wasan na ranar talata a lome togo sun koka ainin da yadda ta ci wannan wasa da sun kasha kashi da ci uku da ɗaya don haka za su bukaci a binciki alkalancin nata saboda yana da haɗari ga ci gaban kwallo a afirka ghana dai na buƙatar maki ne kawai ta iza gaba zuwa wasan kusa da na ƙarshe cote d'ivoire ta yi mata bazata labari da ke isowa da ɗumi-ɗumin su gare mu shine cewar wani tsohon mambar hukumar House of Oak Steve Mawanyaga Allah ya yi masa rasuwa. Mawanyaga ya taka rawan gani a nasarorin da Accra House of Oak ta yi a cikin shekara ta ɗari tara da tis'in yayin da aka shiga sabon karni ƙarƙashin daraktocin hukuma na Emmanuel Mati Commodore Mensa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka. ka Accra, Ghana. To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. A yau Laraba Majalisar Wakilan Amurka ke zaman kada kura a kan sake tsige shugaba Donald Trump karo na biyu, abinda ba a taɓa yi ba a tarihin Amurka 'Yan Democrat suke da rinjaye a majalisar kuma suna da isassun kuri'un da za su amince a tsige shugaban. Amma yanzu ana samun ƙarin 'yan Republican da ke goyon bayan ƙuduran. Ƙasar China ta sanar da samun adadi mafi yawa na rana guda na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 da ba a gani ba tun watan Yuli, bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar daga lardin Harbay. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama a gabashin Siriya a yau Laraba. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambaci wani babban jami'in leƙen asirin Amurka da ke da masaniya akan harin na cewa hare-haren sun auna wasu wuraren ajiya da ake amfani da su don ajiye makaman Iran ne, kuma an iya kai su ne da taimakon bayanan sirrin da Amurka ta samar. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai kuma julie leathers gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku binta esteru nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma'assalam.